mu da haduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da 29 ga watan shawwal a wannan shekara ta 1422 bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 12 ga watan ɗaya shekara ta 2002 miladiya ina mana barka da dawowa bayan dogon hutu da muka samu wanda ya shafi watanni masu tsawo za mu tashi babu tahrimul uquqi وقطيعة الرحم باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم سيكون وانا لتافي ناوما البركة رياض الصالحين وانا كما شنا درسينا ناوكنا درسينا هم سنديري وانا شنا درسينا هم سنديري سيكون وانا لتافي رياض الصالحين قال الله تعالى فهل عصيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم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 إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا wato wannan babi ne da zai magana dangane da haramcin saba ma iyaye lafazin al'uquq a larabci yana nufin kangare ma iyaye saba musu yayin da suka yi umarnin da bai ci da umarnin Allah ko na manzansa daga lafazin akka fi'li madi uku fi'li mudari'i al-uquq shine masdarin kalmar babu tahrimul uquqi babin da yake magana dangane da haramcin saba ma iyaye wa qati'atir rahimi da kuma haramcin yanke zumunci haramun ne kan gare ma iyaye haramun ne kuma yanke zumunci qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratu Muhammad فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم wannan aya mun karanta mun karanta ta a baya gashi kuma ta sake a nan. ubangiji ce fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum malaman tafsiri suka ce in tawallaitum jumla ce mu'tarida asalin zance fa hal asaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum shin kuna tsammanin za a ba ku damar an tufsidu fil ardi ku yi fasadi a ban kasa wa tuqatti'u arhamakum ku yayyanke zumuncin ku kuna tsammanin za a ba ku wannan damar a cikin musulunci irin yadda da kuke da ita a lokacin jahiliya kafin zuwa musulunci tsammanin ku ayoyin alqur'ani za su yi shiru ka kashe wanda kaga dama ka zubar da jinin wanda kaga dama ka hadisai na manzon Allah za su yi shiru ka yanke zumuncin mahaifinka mahaifiyarka wanka kaninka kanin babanka wan babanka haka kawai ba a fadakar ba ba a haramta ba ba a hana ka ba tsammanin ku haka za ta faru in wallaitum kuna ganin in kun juya baya kun bar musulunci shikenan sai haka ya zama halal ku je ku yi ta yi ko kuma in wallaitum kuna ganin in an ba ku nauyin gudanar da shugabancin jama'a tsammanin ku sai a halatta muku jinin jama'a da dukiyoyinsu da mutuncinsu ku ci mutuncin wanda kuka dama da karfin mulki ku kwace dukiyar wanda kuka dama da karfin mulki ba tare da an haramta muku wannan ba wannan tsammanin na in ma kuna yin shi to qur'ani ba haka yake ba qur'ani bai yadda da abinda ake kira al-fasadu fil ard fasadi a ban kasa haka kuma al-qur'ani bai yadda da abinda ake kira qat'ul arham yanke zumunci ina fatan kun fahimta ulaika allazina la'anahum Allah masu yin irin wancan munin aiki kamar fasadi a ban kasa fasadi a ban kasa waɗansu malamai sun fassara shi da kafirci waɗansu malamai sun fassara shi da fashi da makami waɗansu malamai sun fassara shi da ikhafatu sabil razanar da hanya ko da baka yi niyyar kwacen dukiya ba ko da baka yi niyyar zubar da jini ba in dai ka ɗauki makami dan ka firgita wani ka razana wani to ka zama mai fasadi a ban kasa ina fatan kun fahimta wannan shine fasadi a ban kasa haka yana cikin fasadi a ban kasa mutum ya rinka cin muggan kwayoyi ya rinka sayar da tabar wiwi ya rinka sayar da koken hodar iblis dangin abin da ke lalata tunanin dan adam ko kwakwalwarsa haka sayar da giya duk wannan yana cikin fasadi a bankasa ina fatan kun fahimta to masu fasadi a bankasa ko Allah ya bayyana hukuncin su a cikin suratul ali imran inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi eh ban ji ba cikin suratul baida inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfa min al ard ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم wato hukuncin su kenan ko dai a kashe mutum ko kuma a yanke hannun dama da kafar hagu ko kuma a tsire shi ko kuma a kore shi daga cikin kasa ulaika allazina la'anahum Allah masu fasadi a ban kaza da yanke zumunci irin su ne waɗanda Allah madaukakin sarki ya la'ance su fa asammahum ya kuma kurantar da su ta yadda ba su fahimtar ayoyin alkur'ani lokacin da ake isar musu wa a'ma abasarahum sannan kuma ya makantar da ganin su ba su yi wa gaskiya gani na karba idan sun ganta da Allah ya tsare mu wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wallazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi da waɗanda suke warware alƙawalin Allah bayan karfafa shi sun yi alkawali bautar Allah shi kadai ba tare da sun hada shi da kowa ba kowanne daga cikin mu yayi wannan alkawalin tun lokacin da muke matsayin kwayar zarra a gadon bayan kakanmu annabi Adam alaihi salam wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum haka Allah ya dukkan mutanen duniya alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba wanda ya kage halittar ku ba tare da ya ga samfuri wurin wani ba ba ni da na cancanci bauta gare ku ba qalu bala dukkan halitta suka ce eh kai ne mu kaga a cikin wannan akwai yin alkawali cewa za a bauta masa shi kadai amma karshe yanzu a cikin mu sai muka zanto daban-daban fa minkum kafirun wa minkum mu'min wallahi wa ta'budu da basir waɗanda suke warware alkawali na Allah bayan sun yi ko ko mutum waɗanda suke warware alkawalin Allah bayan sun yi ko alkawali kai tsakaninka da mutum a dokar Allah Allah ya shar'anta cika alkawali sai ka warware to ba alkawalin wannan mutumin kadai ka warware ba ka warware alkawalin wa Allah tunda dokar sa ce cewa a cika alkawali ya ayyuhal ladzina amanu wa awfu bil uqud li'annahu shar'u shari'a ta ce dokar sa ce in cika ba aka alkawali in nayi maka in cika miki in nayi miki ka cika min in kayi min kowa ya cika wa kowa in ba ya samu wani uzuri karɓaɓɓe a shari'a ba wanda zai iya sa ya saba inda uzuri karɓaɓɓe a shari'a ce kenan in ba wani wannan walladina yanquduna ahda Allah min ba'di kai da waɗanda suke warware alkawalin Allah bayan karfafa shi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal kuma suke yanke abinda Allah ya umarni a sadar da shi kamar Allah ya umarni a sadar da zumunci su sai su yanke zumunci wa yufsiduna fil ard kuma suke yin fasadi a ban kasa ta hanyar fatocin muggan kwayoyi ko ta hanyar kisan kai ko ta hanyar razanar da mutane ko ta hanyar fashi da makami ko ta kowace irin hanya daga cikin hanyoyin da ake kiransu da suna fasadi a ban kasa ula'ika lahum la'natu wa lahum su'ud mata irin wannan la'anta ta tabbata a kansu, kuma mummunan gida ya tabbata a kansu. mummunan gida ko shine gidan wuta Allah tsare mu wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ubangijinka ya zarkas ya hukunta cewa Allah ta'budu ku mutane kar ku yi bauta ga kowa illa iyyahu sai gare shi wa bil walidaini ihsana kuma iyaye ku kyautata musu ku yi musu ihsani imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma Allah ya ce da kai a matsayin ka na in ma ya bulughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma idan ɗaya daga cikin mahaifanka biyu girma ya kai masa ɗayan ko su duka su biyun suka manyanta tattare da kai sun manyanta manyanta da kullum suna maka korafi kullum suna maka shagwaba kullum suna koke-koke ka kyautata ka yi ihsani amma ba ka ganin kana yi to a irin wannan yanayi dan adam na iya gajiyawa sai Allah ce ba haka ne ba fala ta fallahu ma uffin kar ka ce musu koda tak wato al-uff daga at-tafif ne at-tafif al larabce ita ce adana maratibul isa'a makwara ta karshen kasa ta munanawa ba a yadda kaiwa mahaifinka ba komin munin abu a wato komin kankantar munan ladabi ba shi halatta kaiwa mahaifinka ko kaiwa mahaifiyarka to kaga a nan gurin idan ya zanto daidai da of daidai da tak daidai da kace kai wato idan mahaifinka ya maka umarni ko mahaifiyarka ka yi raki kankantar sa wanda mahaifinka zai ji ba daɗi mahaifiyarka ta ji ba daɗi haramun ne kai masa to idan haramun ne yi wa mahaifi wannan to ina ga abin da ya fi wannan girma kamar ka zagi mahaifi ko ka jawo a zage shi ko ka dake shi ko ka hana shi ci ko ka hana shi sha ko ɗakin suna yoyo da damana ka sani ko ana cikin sanyin hunturu ka san baya da wadataccen bargo ɗakinsa baya kare shi daga sanyi ko ɗakinta baya kare ta daga sanyi kai kana inda kake a wadace ita kuma tana inda take a kuntace kai kana birni su mahaifanka na ƙauye cikin tasku da wulakancin da baka je ka taimaka musu ba ko a cikin birni din kai ka su suna loko cikin kwatami kai kuma kana DRA don haka ba ta faruwa gare ta faruwa gare to wannan mun da ne fala takun lahumu uffin wala karkai musu tsawa wa qul lahumu qawlan karima kai dai faɗa musu faɗi wanda yake akwai karanci da girmamawa da mutuntawa a ciki waqtid lahumu janaha dhulli min ar-rahma ka sassauta musu wato ainihin kai zama mai tawazu gare su wato mai kaskantar da kai gare su min rahma saboda rahama da jin kai da tausayi wa qur rabbirhamhuma kullun ka dinga cewa ya ubangiji ka ji kansu kamar rabbayani gira irin yadda suka ji kaina ina yaro dan karami haka ake so ka rinka yi musu addu'a ta gari kana roƙa musu Allah ya ji kansu irin yadda kai ma suka ji kanka Allah ya ji tausayin su irin yadda kai ma suka ji tausayin ka kana yaro dan milo da kai haka ake so kullum ka rinka yi anan kamar yadda na faɗa faɗin Allah ta'ala fala kullahu ma uffin an haramta abin da ake kira at-ta'fif shine munana wa komin kankantarta kaga aya bata ce karka da ki mahaifinka ba bata ce karka zage shi ba bata ce karka faɗa masa bakar magana ba waɗannan ababai don manya ne sai ta hana ka abin da yake bai kai waɗannan girma ba ɗan kankani ne to ga ka'ida idan an hana ka abu kankani to babba ba ba min babu aula ba sai an ambace shi ba domin da ta aka yi karka da ki mahaifinka to da karka masa tsaki ba za ta shiga cikin wannan ba da ta aka yi karka zage shi to da karka yi raki ko karka yi tsawa ko karka yi masa tsaki ba za ta shiga cikin wannan ba saboda yan an hana ka babban abu baya nuna hana ka kankani amma hana ka kankani da nuna an hana maka harbe har babban da yake girma shine uslubin alqur'ani mai girma to shine anan gurin ka iya bada fatawa ka ce dukan iyaye haramun ne kabira ta min alkaba'ir haka zagin iyaye haramun ne kabira ta min alkaba'ir idan wani ya ce ina ayar karara da aya ta ce kar a daki mahaifi ko kar a daki mahaifiya karara ne kan baka da ita amma idan ka makalkale a nan gurin ka samu hujja dan zai shiga cikin fadin aya ina fata an fahimta a domin hana ka abu ya kunshi hana al'amura guda uku wanda yake daidai da shi da wanda yake sama da shi ina fata an fahimta wato ga abin shi kansa an hana ka shi sannan an hana ka wanda suke wanda yake mai kansu daya sannan an hana ka wanda yake mai sama da shi amma hana ka abu baya nuna hana ka wanda yake mai kasa da shi ku fahimci wannan sosai da sosai da wannan zaka gane dandanan eh, alkur'ani mai girma yanzu misali ya halatta ka kona dukiyar maraya bai halatta ba ya halatta ka binne ta bai halatta ba ya halatta ka lalata ta bai halatta ba ya halatta ka ci dukiyar maraya bai halatta ba to amma idan wani tambaye ka wata aya ce take kana kona dukiyar maraya wani hadisi ne daga manzon Allah take kana lalata dukiyar maraya wata aya ce take karin dauki dukiyar maraya in yi sutura da ita wata aya ce ta hana in kwace masa fulotonsa ko gidansa in shiga ciki in zauna duk baka da ayoyi akan wannan amma kana da aya da ta nuna cewa cin dukiyar menene zalunci ne innal ladina ya'kuluna amwal la yatama zulman inna ma ya'kuluna sai wani yazo ce ni ban shiga cikin wannan ayar ba dan ni ba ci ne ba nawa ne sai ka ce da shi me ku gane sai ka ce da shi me nan babu aula domin wanda ya ci ya yi amfani da ita an ce masa haramun ne ina ga wanda konawa waye lalata waye ba amfani ba min babu aula ina fata an fahimta in wanda ya ci gashi amfani yayi da ita an ce masa me to wanda ya kona fa da wanda ya kona da wanda ya ci wanne ne wanda aikin sai fi girma wanda ya kona dan shi bai ma amfani da ita eh dan a cikin akwai albazaranci bayan zalunci to amma wannan kuma wanda ci yayi a cikin akwai zalunci babu mai albazaranci to kaga a nan gurin hana ka abu ashe an hana ka mai wanda ya fi shi girma wanda yake shi girma abin da nake so ku fahimta kenan sannan aya ga wanda yake mai daidai da shi dan sai wani ya zo ce a ah, to ai ba cin dukiyar ne ba tara ne da ita sai a ce da ci da sutura duk mai ne amfanuwa ne kai matsayin su daya haka ba cin dukiyar mara ne ba ba sutura ne da ita ba gida na gina da dukiyar na shiga duk dai sunansa mai al-intifa domin al'akilu wal wasakinu was sakinu masu ba marsuba kullu zalika intafa bi malin muharramin lahu shar'a kowanne ɗaya daga cikin wannan ya amfana da da an har an yi mai an haramta mu ita ashe matsayin ci din da sutura din da gida din duk matsayin su ne ajin su daya haramta maka ɗayan ya nuna haramta maka me saura dan Allah ce la ta'kulu amalan

waɗansu masu fassara sukan fassara ayar da cewa na nuna durƙusawa lokacin da zaka ga yadda mahaifanka ko kuma dukkan wani mutumin da ya girme ka tunda Allah ce ka sassauta musu sai su ce Allah ce waqtir lahuma ka sassauta musu su bi mahaifa din jana hazulli fuffuke na kaskantar da kai min rahma saboda rahama ko saboda jin kai to kaga anan gurin shi abin da nake faɗa muku a lokuta da dama da suka sha gabata musamman cikin darussa na tafsiri ba a san a yawa aya fassara ta kai tsaye abin da kira a tarjamatul harfiya wato direct translation ka yawa aya ko hadisi sai ka rasar da ma'anar da ake nufi da ayar ko hadisi ina ba ta an fahimta domin wasu lahuma ka sassauta musu janaha zulli fuffuken kaskantar da kai kai ba wace ne me fuffuken kaskantar da kai me fuffuken kaskantar da kai kaga babu shi qur'ani ba zai maka magana da abin da ba ka fahimta ba to amma a larabci da an faɗi waqfid lahuma janaha dhulli ko waqfid janahaka dukkan balarabe ya san cewa dan adam baya da fufuke amma abinda ake nufi da wannan zancen kaskantar da kai rashin girman kai rashin nuna na isa ko ka isa rashin nuna ina da shi ko kana da shi din wannan ana nufin tawaru kenan abinda ayar take nufi tawaba lahuma ba yana magana akan durkuso bane wannan al'ada ce ta mu da kasa kusa idan mun ga iyayen mun fadi idan mun ga shugabannin mun fadi amma cikin mutunci ba faɗo a gaida mulku ina fata kun bayyana wa qur rabbi rahmuhuma kama rabbayani sagira wa ana abi bakrata nufai ibn al-harith radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وانا حديثي أن كربوشي دقى أبو بكرة شين نفيع ابن الحارث الله سكالي الدأدري yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ala ukhbirukum shin bazan ba ku ala unabbiukum shin bazan ba ku labari ba bi akbar kaba'ir dangane da mafi girman kaba'irai mafi girman manyan laifuka salasan ya faɗi wannan hasu uku kunna Musa bai sai muka ce da shi bala ya rasulullah eh manzon Allah ba mu labarin menene mafi girman kaba'irai mafi girman manyan laifuka Kala sai manzon Allah ya ce al ishraku billahi wato tarayya da Allah hada Allah da wani wajen bauta ɗaya kenan na biyu wa uququl walidaini da kangare mu mahaifa shine rashin yi musu da'a cikin abin da yake ba saban Allah bane na uku wa kana muttaki a lokacin manzon Allah na kishin gide fa jalasa sai ya zauna fa kala sai ya ce ala ku saurara ku ji wa qawlu zur da magana ta ƙarya wa shahadatu zur da shaida ta ƙarya domin azzur din shine ƙarya kenan wato kenan waɗannan suna cikin manyan kaba'irai shirka da Allah saba ma mahaifa sannan kuma shahadatu zur da kuma qaulul zur wannan duk abu ne domin idan an ce azzur shine abu wanda yake na ƙarya sawan kana qaulan aw fi'lan aiki ne ko magana ce in dai ta zanto ta ƙarya to ya zama zur kenan ina fata an fahimta duk abin da yake na bogi ma zala yukarriruha hatta kunna laitahu sakata manzon Allah bai bushe bai yana maimaita wannan kalmar ala wa qawlu zur ala wa shahadatu zur hatta qulna har ya zuwa lokacin da Musa bai muka ce laitahu sakata kai ina ma da a ce manzon Allah yayi shiru haka wato mun tausaya masa irin yadda yake maimaita kalmar yana kokarin fahimtar da mu gashi ko mun gane din amma bai gajiyawa ba yana ta kara maimaitawa mubalagatan min fi tablighi sallallahu alaihi wasallam dan ya kai makwara wajen isarwa da al'umma abin da ya kamata a isar musu ina fata an fahimta to nan mai tambaya yana da ya tambayar me yasa sai aka maimaita shaidar zur da shahadatu zur a kaulin zur da shahadatu zur manzon Allah ya ta maimaitawa tare da cewa idan an kwatanta tsakanin shaida ta ƙarya ko zance na ƙarya da shirka wanne ya fi girma amma bai maimaita shirka ba sai maimaita wannan idan an maimaita tsakanin shaida ta ƙarya da kuma saba wa mahaifa wanne ya fi girma saba mahaifa amma kan haka manzo Allah bai maimaita shi ya mai shi ba sai mai ta ala wa qawlu zur ala wa shahadatu zur ina ba ta kana kanka sauran suka ce manzon Allah ya maimaita wannan ne ba dan ya fi sauran girma ba sai dan saboda yawan faruwarsa a cikin mutane shirka kan ba mai yi sai kafiri saba ma iyaye ba mai yi da yawa cikin ko da cikin musulmi sai waɗanda suke da dai amma abin da ya shafi ƙarya yawanci mutane suna yi aiki da ƙarya da zance na ƙarya kathirun min ta samu yatasamahuna fiha suna ganin abu ne mai sauki yayi kariya ba komai to saboda yadda mutane ke ta da sauki suke yawan maimaita sai manzon Allah ya ja kunne akan ta dan saboda ya hana su din daukar daukanta da sauki ita ma ta Allah ina ta kun fahimta wannan hadisi muttafaqun alai imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito shi وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manyan laifuka na farko dai al-israku billah yin tarayya da Allah na biyu wa uququl walidain saba wa mahaifa na uku wa qatlun nafsi da kisan kai wato sai manzon Allah ya lissafa waɗannan al'amura guda uku kaga a can an ambaci zance na ƙarya da shaida ta ƙarya anan kuma sai aka kawo kisan kai don kowanne yana cikin kaba'ira din kai sai ya kara da cewa na hudu waliyamin yamin da kuma rantsuwar ƙarya domin al yamin wato tana da rantsuwa ce da ta kunshi sifa biyu sifar farko mutumin da ya rantsa da ganganci ya rantsa ba wai kuskure ne irin na baka ba ba tuntuban harshe ba na biyu ya san abin da ya rantsa ya kai kuma ƙarya ne ita yamin al ta kan kasance ne dangane da abin da ya riga ya wuce abinda baka yi ba ka rantsa ka ce kai abinda kai ka rantsa ka ce baka yi ba kaga ai wannan ka san lokacin da kake rantsewa ƙarya kake to bayan mutum yana yin ƙarya sai kuma ya fake da sunan Allah dan sunan ya bada dama a gaskata shi kaga sai ya wulakanta sunan Allah bai ga girman Allah ba kenan to shi yasa tafi kowace muni cikin dangin rantsuwa ina ba da gumbai da rikin al al-gamus ko kafara ba ta da ba wani azumi ko ciyarwa da zaka yi na ne gudan goma ko sutura wanda za ta kankare maka zunubin alami zaka musu sai dai in mutum Allah ya arzuta shi da tuba taubatan nasuha at-taubatun nasuha tuban da babu komai a cikin ta tuban da ta kunshi yin nadama kan abin da kai ɗazu din ko jiya ko shekaran jiya tubar da ta kunshi kulla aniyar ba za ka sake komawa ba kan wannan laifin wannan ka tuba daga gare shi din to irin wannan ce kadai za ta zama sanadiyar kankarewar zunubin ka idan kayi abin da ke kira alimin alkamus amma ka ce za ka yi ka yi azumi ka yi menene wannan duk ba zai warware maka matsalar ka ba ba lalle bane sai ka je gare su tsakaninka da Allah ne ya danganta in yi ƙarya ne dan kwacewa wani haƙi ko dan tabbatarwa da wani haƙin da ba nashi ba ka je ka warware amma in ƙarya kawai mutum ya ta bada labari wani kawai da azanta ta zai yi zancen kuma ya kuma rantsa da Allah kuma lokacin da yake zancen ya san ƙarya ce yake sakawa abin bai faru ba to kaga anan ita kanta ƙarya din ka yi zancen da ba haka yake ba kawai dan ka samu sadara a majalis ka samu shugabancin majalisin lokacin da ake tattaunawa ka san wannan da zumudi so ke zanto shi kadai ke saurare sai idan wani ya bada labari aka yi dariya shi ma sai ya kitso ya shiryo shiryo na shi wanda babu shi shi ma sai ya faɗa dan aidaya dariya to manzon Allah ya ce ya ishi mutum kayan laifi ka faɗa wa dan uwanka zance shi yana gaskata ka tsammanin shi gaskiya kake yi kai kuma ƙarya kake yi to kuma bayan wannan kuma sai ka hada da ƙarya kuma a ciki ya yanzu ka hada da rantsuwa a ciki kaga ta bainal hadisi bil kadhib wal yamin ala al to shine al yamin ga musu Allah ya tsare wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi mala yace al-yamin al-ghamus allati yahlifuha kadiban amidan rantsuwa da ake kira al-ghamus ita ce wanda mutum ke yin ta yana makaryaci kuma da gangan ba tuntuban harshe bane ba summiyat ghamusan an ambace ta da suna ghamus li'annaha tarzumisul halifa fil ismi dan tana ingiza mai ita cikin laifi وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه أمه فيسب ويسب أمه فيسب أمه متفق عليه haka wannan hadisi an karɓo shi daga Abdullahi bin Amr bin al-As Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace min al-kaba'iri yana cikin manya-manyan laifuka shatmur rajuli walidayhi mutum ya zagi mahaifansa biyu da sahabbai suka ji haka qalu sai suka ce da shi ya rasulullah ya manzan Allah wa hal yashtimu ar-rajul walidayhi zai iya wa mutum ya zagi mahaifansa guda biyu yana ji yana gani ya san mahaifiyarsa ko babansa ya zaga qala na manzan Allah sai eh, zai iya yi wa yasubbu abar rajuli ya iya zagin uban wani fa yasubbu abahu sai shi wannan din ya zagi baban wannan wanda ya zagi ina fata an fahimta kai ne ka zagi baban wani da ya tashi rama sai ya zagi babanka yanzu a fakaita kamar kai ne ka zagi babanka dan kai ka dawo aka zage shi ina fata an fahimta wato laifin duk ɗaya ne tsakanin mutumin da ya zagi babansa da kansa ko ya zagi wanda ya san ba zai masa kara ba shi ma sai ya zagi nashi baban ka zage shi ya rama akan mahaifinka to kamar kai ne ka zagi mahaifinka fa yasubbu um wa yasubbu ummuhu ko ya zagi mahaifiyar wani fa yasubba ummuhu sai shi wancan din ya rama kan mahaifiyarka na fata kuna da. wato kada su sahabbai abinda suka yi mamaki tsammanin su abinda manzon Allah ke nufi da mutum ya zagi mahaifansa kamar kai da kanka ka kama sunan mahaifinka ka zage shi ko ka kama sunan mahaifinka ka zaga wannan suke mamakin faruwarsa dan ba wanda zai iya wannan karfin halin sai wanda tambadewa ta yi yawa sai wanda lalacewa ta yi yawa da haka su sahabbai ke mamakin wannan amma ba su fahimci cewa idan ka zagi baban wani shi wancan ya rama kan babanka ba kamar kai ne ka zagi babanka ba ta fahimci cewa idan ka zagi mahaifiyar wani sai wancan ya rama kan mahaifiyar ka ya zagi mahaifiyar ka kamar kai ne ka zagi mahaifiyar ka dan ka zanto dan kuka mai zama ta jifa ba su fahimci haka ba to sai manzon Allah ya musu bayani ya nuna zagin wanda zai zagi mahaifanka to kamar kai ne ka zagi mahaifanka din ina fata kun fahimta wato idan ya kasance mutum ya san in ya zagi wani shi ma zai zagi mahaifinsa kuma ya zanto laifin kamar shi ya zagi mahaifinsa da kansa kenan me zai yi a nan gurin sai ya rike bakinsa ba zai zage baban wani ba dan kada hakan ya zanto sababin mai dawa uban su zage to sai ga mutuncin mutane ya zauna ba mai zagin kowa a duniya dan Allah akwai doka mai kayatarwa irin wannan amma da dokar musulunci wata dokar take da wannan wato wannan yayi kama da fadin Allah ta'ala wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm kada ku zagi waɗanda kafirai ke bautawa ba Allah ba suna bauta wa hubal kace zaka zagi hubal suna bauta lata da uzza kace zaka zagi lata da uzza dan in sun tashi rama kai ma sai su zagi wanda kake bautawa shine Allah kada ku zagi abin bautar su dan su sai su zagi Allah adwan dan ta'addanci bi gairi ilmin dan sun jahilci waye Allah gani suke haza ma'budun wa haza ma'budun ma dan ta ma sababta ma'budahum fala budda an yasubu ma'budak tunda kai ka zagi abin da suke bautawa in sun tashi rama shine su ma sai su yi zagi abin da kake bauta yanzu kai ka dawo aka zagi Allah sai aka haramta maka wannan ina ba za a kar ka zagi wata ibada su dan ka salama akan ibadarka abinda za ka yi kokari tsakaninka da kafirai waɗanda ba musulmi ba ka fahimtar da su abinda suke kai ba ingantacce ba ta hanyar kwararan dalilai in ba ka da dalili kai shiru ba ce dole sai ka yi da'awa ba cikin abin da baka iya shi ba cikin abin da baka da cikakken masaniya a kansa akwai wanda yake burge su su yi jayayya tsakanin su da Kirista ko da suna da ilimin da sa iya ba Kirista an sa kan tambayoyin da zai musu ko da ba su da wannan ilimi akwai wanda yake burge su in su ahlus sunna ne su yi ja in ja da dan bid'a ko da suna da hujjoji kwarara da sa iya ba shi ansa in ya tambaye su ko kuma in ma ba su din yi dole kawai su dai a ce sun yi muƙabala sun burge to a addini ba burgewa a ciki ana yin abin da dan Allah kuma ana yin abin da ya dan a nasara shi wanda zai muƙabala ko wanda zai ja in ja ko wanda zai tattauna tsakaninka da wanda ba musulmi ba kana bin sunna tsakaninka da mai bid'a farkon abin da ake so daidai abin da zaka tattauna akai ya zanto kai masa kyakkyawan sanin da ka iya gamsar da wannan abokin tattaunawar ka in baka masa kyakkyawan sanin ba kanka shiga tattauna ba dole bane ina ba an fahimta na biyu ya zanto niyyar ka shine ka gamsar da shi ba ka tursasa shi ko ka wulakantar da shi ba akwai da dama waɗanda idan suna ja'in ja tsakanin da kirista ganin suke so in sun kure sun fi nasara sawa'un ya yi imani ko to kai kuma ribar ka shine yi yi imani in suna tattauna tsakanin da dan bid'a so suke su ga sun kai su bango ayi kabbara ko ya yarda da abin da suka faɗa na sunna ko bai yarda ba su dai amfanin dara kasawa a wurin su to kaga a nan wurin wato niyyar ka tun ta farko ba mai kyau bace dan ba niyyar ka bace da'awa so ake kai niyyar da'awa dan ita mujadala din ko mukabala usulubun ne min asalibid da'awa wato salo ne cikin salo salo na da'awa ana yin da'awa ta hanyar ba da wa'azi ana yin da'awa ta hanyar at-targhib wa tarhib ana yin da'awa ta hanyar muqabala ana yin da'awa ta hanyar rubutu almuhim da ya zanto da'awa ce farka isar da sakon ubangiji subhanahu wa ta'ala ga bayansa ba wai so kace ka kware da ba ba wai so kace ka fujin da wani ba ba wai so kace ka mutunci mutuncin wani ba so kace gamsu da abin da ka faɗa na gaskiya so kace gane illar abin da kake da yi to ba to kaga lalle sai an samu wannan ka san abin kyakkyawan sani kuma ka yi kyakkyawan niyya kuma abu na uku ya zanto cewa ka yi amfani da zance mai laushi ba da kausasa harshe ko zagi ko cin mutunci ba sai kawo dalili gamsashe dalili na shari'a da dalili na hankali dalilin da ko da shi abokin zancen ka bai gamsu ba in akwai wani dan kallo zai gane kai ne kake da gaskiya baka gajiya ba shine kawai ya kangare amma kar ka bige da zagin sa kuma in za ku yi mukabala kuma dole sai kai hakuri domin duka mutumin da yake son a tattauna da shi ta fuskar addini ko baya da hakuri to karnan da zai tafi amfanin da zai yawa domin yana daga cikin salon tattaunawa ko ka fi na gaskiya in ba tsoron Allah ka tare da ni sai na ga cewa kai mai fushi ne sai in fusa ta ka na fusa ta ka duk dalilan ka sun riga sun rushe a lokacin yanzu sai ka zanto to wa an nafsi kala la dafi wa al-haqq alladhi tad'u ilayhi kana kana baiwa kanka kariya ne ba wai kana baiwa gaskiyar da ka zo da ita kariya bane don mun zo mana tattauna gaskiya da mai gaskiya ƙarya da mai ƙarya kai a ganin ka gaskiya ce kace kai ita gaskiyar daban kai mai gaskiyar daban to idan abokin musun ka ya gane cewa kana da zuciya ko kana sauran fushi sai ya bar abin da ake rigima kai dai shine abin da kake kai gaskiya ne ko ba gaskiya bane sai ya kyale sai ya koma personality dinka gangan jikin da shakhsiyar ka sai ya mona ka eh. sai ya zage ka ta fuskar kabilar ka ta fuskar yaran ka ta fuskar wata halittar ka to kaga anan gurin in karama ta wannan fagen kun fita daga cikin mai mawdu'in muqabala kun shiga wata sabuwar muqabala daban kan wani abin da ba Allah ba manzon sa ba to da kun koma nan gurin duk hikima da Allah ke baiwa bawa wajen ya kare gaskiya yanzu an kwace ta daga hannunka dan ba gaskiya kake kare ba kanka kake kare to da dama daga cikin yan uwa ba sa gane wannan ina fata an fahimta to dan haka babban abin da ake so mutum ya kasance wato a ko tattaunawa za a yi da shi babu zagi cikin tattaunawa kar ka zagi abin bautar da kafirai suke bautata cewa baka yi imani da shi ba daban amma sai ka zagi fashe sai ka zagi shi kar ka wulakanta wata ibada daga cikin ibadojinsu akan idan su musamman lokacin da kake kiransu zuwa ga ibadarka kai dai kokarin nuna musu wannan ibadar ba daidai ba ce ga dalilin da yasa ta zama ba daidai ba ta ka ita ce daidai ga dalilin da yasa ta zama daidai magana ta riga ta kai وفي رواية إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه أو رواية sai manzon Allah ce yana daga cikin manya-manyan laifuka mutum ya la'anci iyayensa kila ya rasulullah kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi aka ce da shi ya manzon Allah yaya mutum zai la'anci mahaifansa kala sai manzon Allah ce yasubbu ar-rajulu abar rajuli mutum ya zagi uban wani fa yasubbu abahu sai shi wannan din ya rama kan uban wanda ya zage shi wa yasubbu ummuhu wani zagi mahaifiyar wani fa yasubbu ummuhu sai shi wanda aka zaga din ya rama kan mahaifiyar wancan wannan hadisin kamar duk wancan ne wa nabi muhammad jubair bin mut'im radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع قال سفيان في روايته قال سفيان في روايته يعني قاطع رحم متفق عليه وانا an karbo ودق أبو muhammad. wani na abu muhammad shine zubair ibn mut'im Allah ya kare yadda a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzon Allah ya da mutum Allah ya kare tabbata gare shi ya ce la yadkhulul jannata qati'un mai yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba qala sufyan fi riwayatihi sufyan a cikin ɗaya daga cikin riwayarsa sai yace ya'ni abin da yake nufi qati'u rahimin mai yanke zumunci ba zai shiga wannan hadisi imamu bukhari da imamu muslim suka rawaito shi ga akwai razana su da gaske cewa mai sadar da zumunci ba zai shiga aljanna ba amma yanke zumunci kai ba zai shiga aljanna ba eh yana ce akwai rabarwa muttafaqun alayhi wa ana bi isa al-mughira ibn shu'ba رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه wa وسلم قال إن الله تعالى حرم عليكم wa الأمهات ومنع أمهات ووعد وكثرة السؤال وإضاءة المال متفق عليه وانا حديثي أنكر قول أبو عيسى سين المغيرة ابن شعبة الله تكالي الدأقريش مغيرة بن شعبة دقى من ذنب الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذنب الله يتي إن الله تعالى حرم عليكم حقوق الأمهات Ubangiji ta'ala ya haramta muku saba ma mahaifa haramun ne a gare ku ci za ku kan gare mu mahaifa ɗaya kenan wa mana'an wa hat wa man anda rowa wa hadi hada da roƙo Allah ya haramta muku wannan ga kada masifafin roƙa kuma don naka ce hadi kawo ma'ana kai ba za ka bayar ba kuma kana son da wani kenan galibi kai dai mutum yana da roƙo za da shi kuma da ruwa. ba ya san ka roƙe shi wa wa'adal banat da binne 'ya'ya mata irin wanda mutane suke a lokacin jahiliya sun kasance a lokacin jahiliya suna bin da yaya mata in ma dan jin tsoron talauci in ma dan jin tsoron kaskanci in ma dan jin tsoron kada ta girma a fita yaƙi a kama ta a matsayin baiwa ya gwamnati gare ya kashe ta da a ce an kwace ta daga hannun shi ta shiga bauta jahiliya din kenan to tsammanin aje yaƙi a kwace ta wasu ya ce bari ya kashe ta yanzu don ta huta gani yake lokacin da ya kashe ta tausayin ta yake ji gata kuma ya mata dan kar ta shiga cikin fursunonin yaƙi ta wulakanta an gane ku wa wani daga cikin mutanen jahiliya ke cewa dama abin da yake tsare ya mace abu uku ne ko dai uba mai jin kai da rahama ko miji mai tausayi da jin kai ko kuma kabari yace to mafi kyansu mafi amanar su shine kabari kabari ya rike maka ita ya ga a ce ka rike da kanka dan daga kabari ba za a kwato ta ba amma a hannunka za a iya kwace ta a hannun miji za a iya kwace ta miji kuma na iya sakin ta miji na iya wulakanta ta da haka mafi kyau kawai ka ajiye ta kabari ya kula maka ita daga wasu tunani irin da mutanen jahiliya ke to da haka suke da salo biyu na kashe ƴaƴa mata wani da zarar matar ta fara na kwada sai ya kata rami sai ya je zauna da matar kusa da rami yana jira ya ga me zai fito da zaran ya mace ce tana fitowa sai ta kafa shi ta cikin wannan ramin sai ya bi da kasa ba sai an je ko ina ba da zaran ɗan namiji ne sai ya kyale shi ina ba an bayyana waɗansu kuma sukan bari sai yarinyar ta ɗan girma shekara shida ko shekara bakwai sai mutum ya yi da'awar zai tafi da ita ziyara ƙauye ta zai ga dangi sai an je jefa ta rijiya kawai ya ya binne ta shine Allah yake magana wa zal mawquda da bi ayi zambin al mawquda ya da aka binne ta da ranka kenan idan an tambaye ta ranar tashin kiyama cewa da wani laifi ne aka kashe ta me kika aka kashe dan wanda Allah bayyana cikin hadisi dukkan wani wanda aka kashe sai ya kama wayan wanda ya kashe shi har zuwa gaban Allah ya ce ya ubangiji tambaye wannan menene ya kashe ni dukkan wani wanda yake san kai sai wannan wanda aka ce din ya dangi kwalata a gaban Allah ya ce ya ubangiji tambaye shi menene ya kace ni kaga ce kisan kai ba karamin amfani ba wannan kuma kisan kai duk kisan kai ne sawan ka da dauki bindiga sawan ka yi amfani da kibiya ka yi amfani da takobi a fazunan din shi kai ka sa masa wata guba ya ya mutu sa mata guba kika ta ce ta mutu an gane ka ba a gane ka ba kana ganin ka sha tunda ba a gane ba ka kuɓuce mu doka duk lallafin yana nan yin laka gaban Allah ran tafi kiyama idan Allah ya alka mutum da tuba to ana kara bangiji ta Allah ya yi masa idan mutum bai tuba har yaje kiyama a haka ga irin wa'idin da ke su, idan a wajen yaki ne ko ana jihadi ko ana rikici tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba to anan gurin ibada ne ka kare kanka kai musulmi ibada ne ka kare masallacin ka ibada ne ka kare ɗakin bautar ka wajen karewa wani ya maka ta'addanci dole ka kare kanka da dukiyarka da mutuncinka da komai kamar yadda martani wajen kashe shi ka kashe shi baka da wani laifi a wurin ko da musulmi ne dan fashe da makami ya shigo gidanka manzo Allah ya ce kai masa wa'azi sai ka ji tsoron Allah kar kai mun fashi kuma dan Allah ka kyale ni da ubangiji da Allah ta haramun ne kisan kai wala ta fara nafsu allati harama Allah Allah haka manzo Allah ya faɗa dai musulmi ne kai masa wani kai masa wani ce idan nayi masa wa'azi sai gidi yace manzo Allah ce sai ka sanar da hukuma a kusa buga waya yi raki kirawo yan sanda manzo Allah raba da hukunci duk duniya kar ka sai a Najeriya da yau manzo Allah raba da gana ce duniya ke eh, idan babu hukuma ko jami'an tsaro a kusa fa manzo Allah ce nemi taimakon ubangiji ka kare kanka idan na kashe shi fa manzo Allah ce ka kashe iska babu diya babu kisasi in shi ya kashe ta fa manzo Allah ce kai shahada wannan shi ne wannan idan kai kisa ta wannan ba za ka kama kan zai amma har kawai dan ta more irin naka wannan kuskure akwai kuma waɗansu waɗanda su manufarsu shine ba wai addinin ne a zuciyarsu ba amma sai suke su fake da addinin dan su kisan kai don su samu dukiya irin wanda take tada tarzoma da wata irin hayaniya ta tashi sai ai kabbara sai kawai a ja zuba sai gara yan sara suka kawai sai shiga mana sara suka mutum yana kabbara kuma shi a ko bidiyo da katin talabijin da gantun wani inyamuri kuma yana kabbara to wannan <laughs> da girma Allah da me ya kama da akwai kuskure a ciki ubangiji da na kallon kowa da irin niyyarsa kuma zai mu'amalanci kowa ta fuskar sakamako da hisabi da irin niyyarsa dan me yasa ka fita ko a iya fita cikin ayari daya wancan ya fita dan Allah ko da yayi kisa ko an kashe shi a yi tsammanin yayi shahada ko kisan da yayi babu laifi wancan kuma ko da an kashe shi an kashe iska dan dama mummunan niyya ta fitar da shi ba addini ya fitar da shi ba ba addini ya fitar da shi ba haka ya kamata a gane wannan kuma rikice-rikice duk da ake yi musamman a nan Najeriya da wanda aka yi a Kaduna na ɗaya da na biyu musamman wanda suka fi muni na ƙarshe dinnan da wanda aka aina ne da wanda aka aina ne kano sha gama da duk rikici rikici da ake yi rashin adalci ne na gwamnati rashin gaskiya ne na gwamnati yanzu rikicin kaduna an san waye tayar da shi amma sun fi ƙarfin doka rikicin kowane gari ana da dama a gano su waye suka tayar da shi amma sun fi ƙarfin doka to kaga idan har ya kasance wani zai tayar da rikici a Legas zai kwan lafiya wani ya tayar da rikici a ogun da ondo da ibadan ya kwan lafiya da shagamu ya kwan lafiya wani ya tada rikici a kaduna ya kwan lafiya wannan zai sa wani ya yi tunanin tada rikici a kano ko sokoto ko dukkan wani wuri don yana ganin idan an yi ma za a kwan lafiya kawai so ake a samu kana da wani a sama wanda zai magana shi ke da magana ta ta kare kuma wannan zai bayi zuwa ga idan na gane ana ta zalunta ta gwamnati ba ta yi min komai in yi tunanin ɗaukan mai fansa da kaina dan na san gwamnati kariya take mun bada da sarki yan duk kwamitoci da ake kafawa na idan an yi rigingimu kwamitoci ne na iska marasa amfani dan ba a kama waɗanda suka yi laifi hakikanin waɗanda suka zama sanadiyyar laifi a yi musu hukunci da ya dace da irinsu to sai da kyale mutum ya zo to wannan shine wulakanta doka ya ta gaira doka a wannan kasar laifin dukkan gwamnatocin da aka yi tun da gwamnatin baban gida zuwa gwamnatin marigayi bata zuwa gwamnatin addasalama zuwa ga wani ba ta mai ci yanzu duk irin kulakulan da aka yi ta maimaitawa ne duk kuskure da iri daya a yi rikici a gari kaza a yi kisan kai ga rana ga dat ga waɗanda suka yi rikicin ba a yi musu komai ba ga waɗanda suka zama lalle an kama su da laifi bincike ya zama su ne ba a yi musu komai ba kaga wannan shi ne sa kasar kawai ta zama ta rikici yanzu ba wani wata da ba a rikici a Najeriya sai dai wanda ka iya ji kawai a yi a Lagos a yi a Ibadan a yi a a yi a Nasarawa jihar Nasarawa da binowai sun zama masu kusan kullum cikin rikici jihar taraba jihar adamawa jihar duk rikicin suna na abace na kabilanci rikicin gona rikicin cin iyaka rikicin kamun kifi rikicin wata komai ma rikici ake kansa a najeriya saboda duk wanda yaga kawai yana da karfi kawai sai dauki makami ya buge wanda yake mara karfi dan ya san magana sai ta iska ba kuma ba za ta komai ba a shi yasa ta rikicin kamun kifi da eh, yanzu kyale ana ta rikicin kamun kifi <laughs> to kaga akan kamun kifi a zuwa kashe mutum ɗari kuma a cikin abubuwa ne waɗanda suka yi masu muni don akwai takaici kwarai kuma a irin wannan yanayi ba bambanci ba tsakanin musulmi da kafiri in dai masu mulkin ne waye ka ya kwatanta gaskiya idan an yi rikici a jihar Kaduna yadda gwamnatin tarayya take da iko ta kafa kwamiti ya yi binciken waye laifi ta hukunta gwamnatin jihar Kaduna tana da wannan damar ko ba ta da shi. idan an yi asalatu idan an yi a Bauchi idan an yi a Taraba Nasarawa Benue Lagos Ibadan dukkan wata jiha gwamnatin jiha tana da daman kafa kwamiti da kanta ta zabo alkalai daga ma'aikatar shari'ar da ke karkashin ta ta rantsar da su ta ba su aiki wanda aka kama da laifi a yanke masa hukunci kuma a yi masa doka amma jihohin ba za su yi ba gwamnatin tarayyar ma ba za ta yi ba sai da abin ya zo ya wuce a banza a kawo to wallahi wannan shine zai kawo hargitsi a Najeriya ba fata muke ba amma alamomi ne sun riga sun bayyana dukkan wanda ya ga hadari kan ai zai kwace shan yasa tsammanin za a yi mai ko ya yi fata ko bai fata ba alamun sun nuna mai ruwa na tafi to haka dukkan wanda ya ga halin da Najeriya ake ciki kowa san cewa akwai rigima tana na kwanta kasa ya rage da hukumomi su mataki da ya dace don saboda magance irin waɗannan rikice-rikice na rufa wani asiri wa kare halakum kila wa kala ubangiji ya ke muku kila wa qala abinda ake nufi da kila wa kala jita jita ka ji labari ba ka da tabbas akai kuma ka ci gaba da yada ba yanzu wani ana tashi da karatun nan zai iya jin labarin kaza sama sama bai gama jin labarin ba fa kuna magana ko biyu ya dan sa ya dan kai ka ta haka ya saci zance shi ma da yayi gaba sai ya kara sharhi da bayani in zancen sutura ɗaya ne sai ya kara sutura uku ko hudu ko biyar shi ma da wancan yayi magana sai ya yana wancan ya ci da bai kila wa kala Allah ya ki muku wannan ba a san ku wannan zancen kuma wato kila kala tana da tasiri wajen faruwar fitintunu da kashe-kashe a cikin jama'a duk yaƙi da ganye a duniya ba galibi daga jita-jita ta ɗari shi dama yaƙi da ake a karkashe mutane daga zance ne na baka sai ya juya sai ya zama an yi amfani da makamin an karkashe jama'a Ah, yanzu ba waɗansu bane ba dan su cimma wani burin su na siyasa sawa'un daga cikin gida ne sawa'un wakilai ne na kasar waje suka zo kawai suka ba da rahotanni na ƙarya wai musulmi na nan Najeriya za su kai hari ba kokin soja shikenan kuma hukumar soja ta kasa shikenan kuma a rubuta takarda akan wannan sai ka ce kasar mahaukata sai ka ce su sojojin mahaukata ne ba su da intelligence na soja har kuma a cewa an zauna cikin shiri wannan wani irin shashanci ne da rashin da rashin sanin ya kamata wace irin mu wani irin mutane ne mu dukkan wannan zantuka ne waɗanda suke na banza waɗansu suke kitsa su dan idan an yi rikici so a cikin rikici akwai biyan bukatar su akwai wakilai na kasar waje yanzu america su take ta samu hujja ta shiga kowace kasa ko mun kankantar hujja musamman idan kasa tana da arziki musamman kasa idan addini na da karfi a cikin musulunci musamman kasa idan tana da wadansu ma'adanai da bata ga ta fara cin albarkatun su ba hasaran da Amerika ta yi a ɗaya ga watan Satumba ta gigita ta hasara ce da nan da shekara ashirin tana ganin bata hango inda za ta samu kudin da ta cike wannan gibin ba to yanzu ta hanyar kwace ta hanyar sata ta hanyar karfin soja ta hanyar tura ta hanyar waye duk inda ta samu wani sababi ko mun kankanta sana ta tura sojojin ta zai su kaka gida dan ta tatse dukiyar mutane za ta yi dan dama kudin America da aka hada aka America gaba ɗaya kudin da Allah ya yi da suka suka rushe gaba ɗaya lokaci guda dukiya ce ta Allah ya san jama'a kaga ta rushe ko mun dadewa to yanzu kuma wannan kuma so ake kuma a karo wata dukiyar Allah ya yi. ba a gama da na ba ana magana cewa za a tura sojoji Sudan za a tura sojoji Somalia za a tura sojoji ina ne ah, Philippines za a tura sojoji duk inda ake zama wannan kaga ai daga gani kasan cewa akwai abin nan to so ake a samu wani sababi idan abin rikici a kowace irin kasa aka samu yaƙi na rikici da hayaniya america tana so ta mallaki kasar kawai ta majalisar ɗinkin duniya sai a ce a turo sojoji na united Nation su zo su raba wa su raba musulmai da kirista kar a faɗa su raba soja da falafu da kar a faɗa sakamakon haka zai su lege asirin mu idan suka zo kuma sun zo kenan ba za su fita ba tun yakin duniya na biyu sojojin amerika ke japan zanga-zanga ake har yau kuma ba su fita ba suna nan a cikin japan din to ya zaka da ranka tun yakin tekun fashe sojojin amerika suke koyar da saudiya da katar da wani ne har yau suna nan kuma ba su fita ko ba su da niyyar da sun fita har ba ma ba mai an jajjefa musu a saudiya kuma ba su fita ba kuma ba su da kamar safata saboda mai akwai rijiyoyin man fetur a nan gurin to ya za su yi a nan gurin su haɗa mu rigima a tsakaninmu sai su turo sojojinsu kuma karfe sai sai su mamaye man fetur din mu man fetur din da yanzu amfano da suke da shi ta fi amfanuwar da mu muke da shi dan kamfanonin suke hakowa su suke karɓar kaso mafi tsoka na ladan hakowa da tatsewa da tacewa da tallatawa a kasuwannin duniya sannan sun ba mu bashi ko mu biya da wannan kuɗin da muka sar da man fetur to amma duk da haka wannan bai wadatar da su ba so suke kasance ɗari bisa ɗari yana hannun to da haka za a yi ta amfani da wannan kuma kasa tun da dai ya kasance shugaban da yake cikin ta wallahi mu dai Allah da ya so jarrabar mu sai a kawo shugaban da yake shugaban bai zama shine shugaban mai ayyana ka san ga ka'ida su turawa in ka shiga kurkuku suna ganin ana tuhumar hankalin da tukuna shi yasa sojojin da China ta kama na America na leƙen asirin nan da ta tsare su waɗansu yan awanni lokacin da aka mika su ga America ba a yadda an shigar da su cikin jama'a ba sai da aka ajiye su a wani wuri aka turo musu da likitoci masana halayyar dan adam da tunani kan kokolwar dan adam da menene dan a bincike su a ga suna da hankali ko ba su da hankali dan sun tsaya a matsayin fursunan yaki waɗansu awanni 24 hours ko wani ko ko ko ko biyar ko nawa sai an tsaya an tabbatar da kuma suna da hankali kafin a mayar da su ma mutum ya gama ta ko yayansa mu ko ba sun daga kurkuku sai president <laughs> shekara da shekara shekara ne shekaru a gurgu ka san fada aka yi shi a yola alfarma aka rinka nema a kai masa fanka irin su dan fal din nan ba babu ta dan girman Allah wannan tsaron su ba ta toshe ba tun a can ne da yake tafiya ko tafiya yake ba ba tafiya bi kifa sai rinka banga banga eh, yayin nan haka haka baya iya mikewa ba haka ba wallahi baya iya mikewa na ranta da Allah baya iya mikewa kai tsaye iyali dari ka ce je mike ba zai iya mikewa ba sai wani takaf takaf yayin yayin muna cikin wani bude ba san makomar mu wallahi mu ba ga duniyar ba mu ba ga lahirar ba mu ba ga cigaban ba mu kai Allah da yake wa kariya lakum kila wa qala wa kasratu su'ali wa ida'at al-mal ubangiji ya ki muku kila wa qala jita jita kenan wa kasratu su'al yawan tambaya wa ida'at al-mal da wulakantar da dukiya me ake nufi da yawan tambaya ita tambaya iri biyu ce akwai tambaya mai amfani akwai tambaya mara amfani tambaya mai amfani ana so ma mutum ya rinka yin ta Allah ya yi umarni da ita fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamu amma tambaya marar amfani ita ce kamar tambaya da zaka yi dan ka kware malami ita ce tambaya da zaka yi dan ta'annuti da ta'addanci irin wadda wato kafiran da suka san kaiwa annabawan su an gane ko to irin wannan an hana irin wannan tambaya duk inda kaje an hana tambaya to tambaya ta ta'annuti kenan irin tambayar da ahlul kitab suka wa annabawan Musa yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban min as-sama faqad sa'alu Musa akbar min zalik faqalu arina Allah jahra tambaya a ta tambaya ta zagi tambaya ta raini tambaya ta wulakanci tambaya ta abin da in an baka ansa ba zai amfane ka ba in ka jahilce shi kuma jahilce sa ba zai cutar da kai ba na sha buga mana misali wani yazo ya daga hannu ya ce na ji qur'ani ya ce fir'auna yana da wani katon waziri sunansa hamana to da hamanan da fir'auna waye girma wani to a nan gurin idan an nuna ba fir'auna ya fi hamana shekaru ko hamana ya fi fir'auna shekaru to sai ka tare da mu kuma in ka jahilci da wannan kuma sai ka rabu da mu ko kuma shin hamanan nan bakin fata ne ko farin fata ne menene yaren fir'auna sannan banda Asiya yana da waɗansu matan ko baya da su in yana da su su nawa ne yaya sunayensu kaga anan gurin dishirme ne waɗansu malaman sai su shagala idan an zo tafsiri wajen wannan ayata kawo kuma duk abin da zaka faɗa anan gurin tunda ba wahayi bane ba kare ne suka fi yawa Isra'iliya ne ma anzal Allah biha min sultan ai ta faɗin tsawon mutum yadi kaza ko kafa kaza ne yayi waye yayi waye yana da mata kaza yana da gado iri kaza da takalma na zinariya kaza na azurfa iri kaza da huluna masu saki ko duk wannan kare kare ne mutum zai yi ba babu hujja to tambaya game da wannan ita ce ba a so amma tambaya ta halal tambaya ta haram tambaya ta yaya zan yi in tsira daga laifi kaza yaya zan yi ubangiji ta Allah ya yarda da ni menene abin da zan yi dawo mun fushin Allah wannan idan tambayar da ake so kenan sahabi zai zo wajen manzon Allah ce da shi dole ne ala amalin yuqarribuni min aljanna wa yubahiduni min annar ya manzon Allah nuna min aikin da zai kusantar da ni aljanna ne santar da ni daga wuta kaga tambaya ta gari kenan wanda da wuya ka ji mun yi ta yawanci tambayoyin mu ko dai maimai ko tambaya hadisi kaza da ifi ne ba da ifi bane mas'ala kaza wanda an yi magana fa a kanta duk da cewa hadisi da ifi ko ba da ifi yana da muhimmanci amma waɗansu sai su ɗauki wannan kadai hadisin da ya taɓa ji tun shekara biyar da ta wuce an ce za'ifi ne ko ba za'ifi bane yasa shi ma nuna ya sani dan burgewa to kaga wannan ba daidai ba jalsatul istiraha za a yi jalsatul istiraha ko ba za a yi ba al'ajinu a cikin sallah za a yi ajinu ko ba za a yi ajinu ba abubuwa sai a yi ta ba, mani najisa ne ko ba najisa bane ba ya hukuncin mai sallama biyu hukuncin sallama ɗaya sallama biyu dukkan irin waɗannan su ne tamboyi waɗanda ba sa kawo ci gaban ilimi a cikin jama'a kuma ba sa haɓaka imanin mai irin tambayar mai tambayar da ni ne ke yake mutum ne yake laifi iri kaza ya zai yi kuma daga laifin iri kaza mutum ne yake son ya aikata alkhairi iri kaza ya zai kaza a mai nan ke kusan da mutum aljanna cikin ayyuka mai fi jawo mutum da cikin munanan ayyuka mai fi shi da mutum mai nan na shirka da rabar bansa ya mutum zai kuma daga shirka ya bid'a take ya mutum zai kuma daga bid'a nan garkuwar dan adam ta ta wadda za ta kare shi daga fadawa cikin ramin bid'a ina wannan tambayoyin da ya fi dalibai sun yi su shi na ganin tunda shi ahlus sunna ne shi kenan ya riga ya hoto da mun sai da jira yake a gosa kafo shi zalunta so yake a bashi sauran hadisi ya kafa sauran mutane ko kuma ya dauka su ba daidai bane su yan bid'a ne shi kadai ne ahlus sunna a duniya kamar yadda wani malami kita cewa wai rukunan sunna dama duk wanda ya kasance ya dage sa ya bar mu ya rike aswaki ya yi yayi ya yi da istiraha to kai na ganin duk sauran shi shirme suke to waɗannan sunnoni gaba daya ga gemu ya yi, ga saha yana yi ga azumi yana yi ga aswaki ga shi ya dage sa guda nawa yake nan su kaɗai ne sunnonin annabi a duniya kila inda zaka ba shi ajiyar naira ɗari biyar sai ya ha'ince ka akwai waɗanda suke mana da wannan gajiyawar mu'amalar mutum rayuwa kila inda zaka duba mu'amalar tsakaninsa da mahaifiyarsa sai ka cewa mu'amala ce mara kyau da yayyansa da kannansa mu'amala ce mara kyau da mahaifiyarsa mu'amala ce mara kyau kaga wannan ai ba daidai bane ba ya kamata mu dauki addini gaba ɗaya a dunkulansa ba a raina matsayin gemu ko da jalsatul isra ko al'ajin ko aswaki ko karatun qur'ani ko dage ko ya kasance mutum bai isba ne ba ya dage sa waɗannan dai ibadoji ne kuma rayuwar annabi kenan amma ka tabbatar ka sa cikin komai kar ka takaita akan wannan ka muna nawa sauran musulmi gaba ɗaya ko ka ci gaba da gaba da su ko ka dauka kawai ka riga ka hantu da basira inda kuskuren yake daukan wani abu ka takaita akan sa Allah kuwa ya ce ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmika ana son ka da cikin musulunci gaba ɗaya sa Allah gane da idza'atul mal wulakantar da dukiya ta hanyar almubazzaranci kenan muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito qauluhu man'an ma'anahu abinda ake nufi da man'an din nan ai man umma wajaba alaihi mutum ya rinka hana abinda ya wajaba kai shi na zakka ko haƙƙin iyali ko haƙƙin iyaye da sauransu wa hati abinda kuma yake nufi da hati talabu ma laysa lahu mutum ya rika neman abinda ba ya da haƙƙi akai cewa sai an bashi wa wa'adul banati abinda manzon Allah yake nufi da wa'adul banat ma'anahu dafnuhunna fil hayati abinda su suna da rai wakila a wani kauli wa qala yati ma'anahu al hadith bi kulli ma yasma'uhu fa yaqulu qila kaza wato qila wa qala dinnan wa qila wa qala fadin qila wa qala ma'anahu ma'anarsa shine al hadith bi kulli ma yasma'uhu duk abinda mutum sai ya ya faɗa wannan ana iya gane ma rashin wayewar mutum duk abin da ka ji a duniya sai ka faɗa suka ce ciki ba rami bane na zuba abinci kadai rami ne na ajiye har maganganu ba dukkan abin da ka ji bane kake faɗa har imam malik ya cewa ba malami bane wanda duk abin da ya sai ya faɗa ba ma dalibin ilimi bane na gari wanda duk abin da ya a duniya sai ya faɗa kaga yanzu daga cikin fitintunan mu shine wanda duk abin da ya sai ya faɗa da ƙarya da gaskiya sannan wani duk abin da ya karanta sai ya faɗa kafin ya tace da ƙarya da gaskiya da abin da faɗinsa zai zama alkhairi da abin da yake bukatan a jinkirta shi nan da wata ɗaya wani duk sai ya faɗa a halin yanzu kaga wannan ai ba dai bane lokacin da mutum zai karantar da hadisai bakwai cikin riyadu salihina in dai ɗalibin ilimi ne na gari yana bukatan yayi nazari na awa uku wajen bin diddigin waɗannan hadisai to lokacin da kaje kai wani nazarin awa uku ko awa hudu za a zo a yi karatun na awa ɗaya da minti goma kai ka san ba dukkan abin da ka karanta wani zaka faɗa sai ka zaɓo mafi tsadar abin da ka karanto mafi amfani cikin abin da ka karanto mafi dacewa da halin da ake cikin cikin abin da ka karanto sai ka faɗa sauran kuma in dangantakar magana ta zo ka faɗa to wani ba haka yake ba duk abin da idan sai kai akai littafin da inganta nan da inganta ba in dai abin da an rubuta sai ya faɗa kuma sai ya baka shafi saboda ma sai ga mun zama gida dawo mutum yana bada shafi Fa a maganar shafi idan a fage ilimi idan madaba ta sha bamban ga littafi daya darul kutubul ilmiya a bayrut sun buga shi maktabatul ma'arif sun rubuta shi darul ilmi sun buga shi da abin nan al maktabatul islamiyya a riyad sun buga shi al maktabul islami sun buga shi to wancan yayi masa juz'i bakwai wannan yayi juz'i shida wancan yayi takwas wancan ya dinkuda shi sun zama hudu wancan da hakiki wancan ba ta hakiki sai ka faɗi sunan littafi baka faɗi sunan madaba ba da shekarar da aka dabba'a shi sai ka bani shafi ga littafin an yi masa bugawa ɗaya ɗaya har guda bakwai a kasuwa to kaga anan gurin kayi shirme ka wahalar da ni da na je na ɗauko ɗaba'ar da ba ita kai amfani da ita wani gaba babu kaga sai in kare ta ka kai ka bada dama in kare ta ka shi yasa in zaka bada hadisi cikin bukhari sai ka faɗi juz'i da raqamul hadith ko babi da raqamul hadith ko kitab da bab da raqamul hadith idan na zama ce bukhari ya rawaito a kitabul ilmi a babin wanda aka yi masa tambaya bayan yana cikin darasi nambar hadisi na kaza kaga ba ruwana da shafi ya zo a cikin juz'i na biyu ne juz'i na uku ne juz'i na hudu ne shafi na talatin ne na arba'in ne da na tafi ka bani kitab ka bani ba ka bani mai namba na hadisi kawai wannan nambar nake bi da na je sai in duba in gani to wannan shine magana ta ilimi kuma ta sanin ya kamata canjawar madaba'a ba ta canja namba amma canjawar madaba'a tana canja mai shafi da juz'i wa qala kaza mimma la ya'lamu yana daga cikin kila wa wato ka zo ka ce wane ya ce kaza bayan abin baka san ingancinsa ba dai yana cikin kila wa qala wala yazunnuha wa kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya ishi mutum kariya kawai duk abin da ya ce sai ya faɗa wa idaatul mal abin da ake nufi da idaatul mal tabziruhu wa sarfuhu almubazzaranci da dukiya da sarfuhu kashe dukiyar fi ghairi wujuhil fi ghairi biha ba ta hanyoyin da aka yi izinin kashewa ciki ba min maqasid al-akhirah cikin irin manufofi na lahira wa duniya ko manufofi na duniya irin wanda aka yi izini sai mutum ya kauce manufofin da aka yi izini zuwa ga wanda ba yi izini ba wa tarku in kana al hibzi ko mutum ya tsare dukiyar tare da cewa zai iya tsare ta in yana so wa kasratu su'ali abinda ake nufi da kasratu su'al al-ilhahu fi ma la hajata fi naji sai an baka abinda baka da bukata sa kana da cin yau kana da na gobe kana da sana'a amma sai ka je ka roba kaga wannan ya zama naci kenan cikin abin da baka da bukatar domin duka mutumin da yake da jari ko yake da sana'ar da za ta gudanar da shi kuma ya je fage da roƙon mutane ba abin da aka bashi ba haramun fake ce ba dan manzon Allah ya nuna cewa ba shi halatta karban sadaka ga wanda yake alghani mawadaci ko zo mirratin sawi ko mutumin da yake da karfi ko mai lafiyayyen gabbai yaje ya laibaranci shine fi sama da roƙa manzo Allah ce mutum ya dauki igiya ya hau dutse ya karyo itace ya kawo kasuwa ya sayar ya samu abinci shi ya fa alkhairi gare shi sama da ya roki mutane ko sun bashi ko in sun hana shi amma a yau kowa mala'iki wanda ka gani a bakin danga mara galihu kenan bayan haka akwai masu maula wanda suke da wanda suke da rajista suna da za su rinka bin ofisoshi ofisoshi na gwamnati za su rinka bin yan majalisa har gidajensu za su rinka bin ministoci za su rinka bin wane ne kuma suna da hali suna da motar shiga kuma suna mauna wallahi duk wanda yake da abin da zai ci ya gudanar ya roka aka bashi manzo Allah ce fa haramun aka baka kana zaune baka roka ba sai aka kawo maka in an yi shiru ba a ce komai ba sai ka karba idan an ce zakka ce sai so ka duba kana cikin wanda suka ce za a ci zakka in baka ciki to ko dai ka ce mutum gaskiya ba na cikin wanda za su zakka ko kai da kanka lokacin da ka karba sai ka mayar da ita ga wanda ya cancanta ta hanyar dace idan ko kyauta ce a'a ba zakka ba ce sadaka ce yau da gobe ka karba ba kai da ba a'a a dunkule ba a faɗa ba zakka ce ko ba zakka ba ce ba kai da wani ya zo baka dunkule ya baka ya tafi sa shikenan rizqun sadaka Allahu Allah arziki ne Allah ya koro maka sai ka ce fakuluhu hani amari'a kayan ku cikin kwanciyar hankali ka gode wa Allah madaukakin amma matukar ya nasanta ya ce zakka ce to sai ka duba shin kana cikin inna masa kasar lafa fuqara wal masaki wal amilin alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharibin wa fi sabilillahi wa bin sabil kana cikin wannan ajujuwa dai cikin su ka shiga ciki in kana ciki ya halatta ciki in baka ciki idan ka ci ka haram ba boye da roƙa ba ya kawo maka ma bai san ka ba ina fatan kuna fahimtar da kyau to kaga a nan gurin in mun gane haka kaga ai za a zauna lafiya to amma yanzu zaka samu cewa mutum yana da hali ko sai a bashi zakka akwai masu kuɗin da ba sa bada zakka sai ga masu kuɗi yan wansu sai ya aika wanda dubu ɗari biyu dubu ɗari uku dubu ɗari biyar miliyan ɗaya su hafi masu kuɗi na yan wansa attajirai da yan wansa kawai illa ya ba su kai su ba su ma suna zakka kuma sai su karba su kuma zakka ce wallahi haramun su karba na rantsa da Allah haramun su karba ko ga mutum ya san gyaran azumi kuma sai ya aika masu kuɗi yan uwansa sai mutum ya sai raguna kuma sai aika masu kudin uwansa buhunan shinkafa sai aika masu kudin uwansa duk wannan ba daidai bane ba talaka kuma yana cikin wahala wannan ba daidai ko ko ina fata an fahimta da kyau wa fil babi ahadithu sabaqat fil babi qablahu a cikin wannan babi akwai hadisai da dama da sa iya shiga waɗansu sun gabata cikin babin da yake kafin wannan ta hadis kamar hadisin da yake cewa wa aqta man qata'a wa aqta man qata'aki wato ina yanke dukkan wanda yanke ki wato Allah ya yi rantsuwa cewa ke zumunta ina sadar da wanda ya sadar da ke ina yanke wanda ya yanke ki wa hadis da hadisin da ita zumunta ta ce man qata'ani qata'ahu Allah dukkan wanda yanke ni Allah zai yanke shi waɗannan hadisi sun gabata a baya to a takaice da wannan shine karshen wannan babi da yake magana akan biyayya ga mahaifa da sadar da zumunci abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya shafe mana assalamu alaikum wa hmm. ah, ban gane tambayar ba kamar misali jiya mutum da ke garin bayan to sai yau sai samu labarin akwai inda kwarar kawai sai mutum ya tawo ga kuma alƙawarin da suka karka ka alakanta abin da wani gadan ka ko ka je gadan ka ko ka je ba kun yi alƙawari da wani za ku haɗu karfe takwas gobe da aka waye gari sai wani abu ya taso maka wanda kake ganin muhimmancin ta karatu ko wani sa to ya zaka rinta alƙawari kawai shi ka ka ka bar kofa a in kare kasance ka bani cin hancin baka je karatu na ba yau ka zo karatu wani cin hancin zance ko ba gaskiyar zance shine tunda ka alƙawari dole ka hakura ka je ka cika wani alƙawari bai kamata a ce yau ka baro wancan alkawalin don ka taho wurin karatu ba tunda ka kulla alkawalin tun kafin labarin za a yi karatu abu ɗaya za ka iya yi a irin wannan yanayi ko dai ka zo karatu a fara da kai da kaga lokaci ya tafi ka samu rabin karatu sai ka tafi ka samu rabin karatu kuma ka cika alkawalin ko ya kasance gaba ɗaya ka haƙura da karatu sai ka sai ka sai ka je ka ci ka ka cika alkawali kuma karatu bai ce maka ba dan ka same ka ko ya kasance ka je ka janye alƙawarin tun kafin lokacin takwas ɗin ta yi za ka iya waɗannan ba ba inda sun rantsa kan kariya dan kasuwa ya rantsa kan abubuwa haka bane ya ce haka ne ya shiga cikin ma wannan yana cikin mutum guda uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce cewa ubangiji ta'ala ba zai kalle su ba ba zai musu duba na rahama ba kenan ba kuma zai ji kansu kuma suna da azaba mai tsanani har abu zarra ce khabu wa khasiru ya rasulullah sun banu sun lalace sun tafe sun yi hasara su wane ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da almannan mai goranta a mutum abu idan ya bashi ce nayi maka kaza nayi maka kaza nayi maka wal musbil da mutumin da ke sakin tufafinsu har su wuce idan sawo irin riga da samari suke zo ta zarce za ta zarce ne a wuta da maza Allah faɗa cikin hadisi dukkan abin da yake kasar idan sa wuto yana cikin wuta kaga yana amfani wannan kenan in mutum ya bai sani ba ana fatan Allah ya yi masa amma daga lokacin da ka sani lalle ka yanke tufafin ka kuskure ne yin tufafin kasar idan sa ga da namiji ka dana karban tawilin waɗansu malamai da za su ce maka ai ba girman kai kai sun jahilci hadisin ma wannan hadisin sai suna abubakar siddiq sai na abubakar cewa yi ɗaya daga cikin ɓangaren tufafi na na sauka ƙasa ba da niyya ba har sai na sai dawo da shi na mayar da shi shin na shiga cikin waɗanda cike wancan hadisi manzo Allah ce ai ba da girman kai ka ja ba ma'ana kuma cewa yi ba da niyya ba kai kuma ka mayar da shi kaga abubakar bai je aka dinka masa ba dama ta zarce tun tun a'a ya dage shi amma yake sabulewa ya faɗi ba da niyya ba in ya kyale in ya fa in ya sabule kuma ba ya kyale sai ya mayar da shi sama da idan sa kai kuma ka kyale naka haka me ya hada ka da hadisin abubakar wannan kuskure ne na uku daga cikin hadisin sai ce wal min minfu atahu bil halif al kadhib da mutumin da yake tallata hajarsa ta hanyar rantsuwar ƙarya na cikin mutanen da ba za a musu duba rahama ba Allah ya tsare akan kamata kai mutum ya rinka yin takatun zan kare da kan kariya kan haka ya kamata ya abin nan da yake shine daidai ko mu gane cewa ba fa yawan kuɗi bane ba kwanciyar hankali albarka shine kwanciyar hankali ka iya damfara ka yi karerai na karya ka samu kuɗi da yawa amma Allah bai samu su albarka ba ka iya tsaya ka yi gaskiya da adalci ka gariba da ka ci ba ta da yawa kuma Allah ya samu ta albarka kaga in dan karamin mashin gare ka kai shekara biyar kana hawa mashin ɗinka su zuke 100 lafiya lafiya ba ta matsala amma ka je ka yi damfara ka je ka sayo na tu ko wata mota daban ko dukkan wani samfurin motoci da ake yayi wani ya zo buga maka kai ma ka je ka buga wani ka fada wancan rabi yau ka je ka kade wata tunkiya tunkiyar ta wuce da radiator din mota kuma ya fashe ka canza wani ko tunkiyar ta mutu mai ita ce sai ka biya shi kuma ga radiator kaga duk wannan na iya faruwa sai ubangiji ta'ala ya bude ma kofofin kashe kudin kai ta kashewa duk su tafi a banza kuma hisabi na cin nazarinka to yawanci mutane ba sa gane wani na'am alaikum salam su yan uwa kowanne daga cikinsu idan kana da halin sadar da zumuncinsa wajibi ne in ba ka da hali sai na wani bangare ban da wani bangare to zaka fara da al-aqrabu fal aqrab al-adna fal adna mafi kusanci sannan mai bi masa wajen kusanci sannan mai bi masa in abin ya kare a mataki na farko na mafi kusanci ko na biyu wancan na karshen da muka masa babu komai akan ka la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha in kana da halin yi musu kuma gaba ɗaya sai kai musu ka'idar kenan musulunci ne baya wajauta maka abu sai abin zaka iya kuma kar ka manta sadar da zumunci ba lalle bane sai kai musu ihsani da kuɗi

ga hadisi ya inganta wani mutum na tafiya kan hanyar wani gari sai wani mala'ika ya sauka a siffar dan adam ya tambaye shi ina za ka ce wuri kaza me za yi zan ziyarci wani saboda me ce kawai dan aboki dan uwana ne zan ziyarce shi don Allah dan sadar da zumunci to Allah ya ce in sanar da kai ya maka gafara cikin wanda suka wuce baya kaga ashe da kanka din yana da muhimmanci kai na Thank you. me kuka fahimta a matsayin zagi ne me ya zagi aibantawa shine zagi a cikin larabci ka aibanta mutum kamar ta fuskar halittarsa ka aibanta ta fuskar ɗabi'arsa duk wanda ka ce ma ko ka ce ma matsoraci ko ka ce ma marar kunya ne ko kace marar tausayi ne duk wannan ne zagi kenan a larabci zagi kenan ba a Hausa ba a Hausa galibi idan mutum ya cewa wani ubanka uwaka dan kaza wannan ba zagi bane ba a shari'ance ba zagi bane ina fata a fahimta domin zagi shine aibata ina fata kuma duk abin da zaka ka aibata mutum ko ta fuskar ɗabi'arsa ko halayyarsa ko halittarsa ko garinsa ko kabilarsa ko sana'arsa to wannan shine sai um, galibi abin da mutum ke wa yara ya ga suna abu kaza kai ku daina kaza kaza kaza kaza kaza din kaga wannan uslubin da aka fitar da magana na nuna maka cewa tsawa ne lokacin da kake wannan magana kana son ka hana shi laifi ne ba kana so ka aibata mahaifinsa ba haka ba zai yi ba ka fahimta da kyau ana lura da kalmar kuma ana lura da ma'anar da ake so a isar lokacin da aka faɗi kalmar sannan zagi ya zama zagi kamar irin a shari'a ke wannan ai zagi da shi domin dukkan mutumin da ya ambaci tsiraici na uba ga wani ko ya ambaci tsiraicin uwa ga wani ka gauna ai akwai aibatawa ce akwai aibatawa ce da zagi ne amma abinda nake maka magana kamar mutum ya ce uwa kadai ba tare da ya ambaci tsiraici ko wani siffa ta munanawa gare ta ba ga wannan tsawatarwa ne ba zagi ba ne musamman idan babba ya faɗa ga yaro babba ya ga yaro ce kai uwa ka kaga wannan menene ne tsawatarwa ne ba zai yi ba eh na yadda ai shi yasa na bambance muku tsakanin abin da yake a shari'a da abin da yake a Hausa dan ku gane dan ba dukkan abu ne idan mun dauke shi a Hausa kaza ne kuma ya zanto haka ake nufin sa a shari'a yawa na'am

to wannan babu laifi kamar a ce ga wata kungiya ta kula da marayu kaga ayyukan alkhairi ga wata kungiya ta addini tana tsara laccoci da wa'azuzzuka ko kula da gina masallatai ko makarantu ko darasi ko daukan malami a tura prison don gidan ka karantarwa duka wani ayyuka da addini idan aka roƙi mutane kan wannan ba kuskure aka yi daidai ne yin haka abin da ake magana ka roƙan wa kanka kudin kai karan kanka a bani kaza ni ba wai a baiwa wata kungiya da kake wakilci ba ko wata makaranta da kake wakilci ba ko wani masallaci da kake wakilci ba kana roƙon kanka wannan shine maka sai haram ka fahimta gobe da gobe da magariba kenan na yi ganganci jiya da na yanke cewa a yau za mu ci gaba da gobe da jibi har zuwa ranar alhamis to amma lokacin ban sai bayan na yi sanarwar sai na tana cewa to ai kuma kila su masallacin suna da waɗansu suka da suke a waɗansu ku kuma yanzu an dakatar masu da karatu suka zuwa musu daidai ba